yawa assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da wani lokaci da ah, wata ta a yau insha Allah ah, bidiyo mu za su tashi akan ah, a harkar cryptocurrency so abin da za mu yi nan shi yau yau za mu yi magana akan risk management yau za mu yi magana akan risk management karatunmu sai magana kan risk management sai kuma ya rayu fara ta karika da wani mataran sai shiga a cikin wani bidiyon so abu guje idan ka zo ka bude browser ka kai abubuwan da ake so ka yi kafin eh, yadda za ka iya sanin risk management yadda za ka iya sanin fundamental analysis menene risk management kuma menene fundamental analysis kuma yana muku ka takarika analysis shine ne Yanzu aka zana chat ka dukkan district ka fitar da abin da zai faɗa so kafin mu je koyi na yau insha Allah ina so mu duk wani wanda muke tare da shi albishir cewa idan ya yi mu magana a private akwai coin da nake so ba shi ya siya ko kuma shawara ce da zan ba shi akwai tokens na ba shi guda ashirin in ya riga ya sayi tokens na ko na 10 dollars 2020 sorry 50 50 dollar 2020 dollar ko kuma 100 100 dollar insha Allah an shiga full round ina da kina insha Allah ina da hope akan wasu daga cikin su da ba su yi masa irin 20s 200s 100x ba insha Allah akwai coin na sana akwai market cap idan ka zo coin market cap ga coins nan dan ga market cap na crypto ana over 1.8 uh, billion kai ma laifi ba market cap 1.70 billion a kiraitin yanzu a haka ba ji koi na ba lokacin za a samu kamar 13 ko 15 ko 8 billion ka shiga crypto mai kake tsammani a yanzu to a wannan lokacin ne dace da duk wanda yake so ya crypto yanzu ne ba ake turken abin da za a samu yanzu ne ake siyan duk wasu projects in kana do your own research ka yi research naka a duba da kyau yanzu ya kamata a ce ka nemi project masu kyau ka siya idan ka siya project masu kyau za ka samu kuɗi fiye da waka tsammani saboda mai ta kasar cryptocurrency tana fara ne duk bayan shekara hudu ana faduwa ana tashi so a guguje bari mu tafiya da bidiyon mu akan race management menene risk management wato idan aka ce risk management wani abu ne wanda ake sa bisa bisa bisa bisa ka'ida in kana so kai karka cryptocurrency ko forest trading ba za ka yi yin kasuwa a turon don baka san ma a ya gudun kasuwa ka take tafiya ba baka san waye ka ba misali shine kai ne baka san kai ne ka sabon mota tana da inji mai kyau sai ka samu wani sai wani wanda ya zo da wani mai tsohon injinsa sai kana tafiya a ɗari da ashirin ko da hamsin kana ta canjin giya jos kawai sai ya biya maka kuna tafiya me kake tsammani kai mai tsohon mota ka kai mai tsohon mota an baka wasa ba injin gare rushe ko to haka trading yake kawai sai ka gana cikin trading an zo an rusa ka an wargaza ka kai ga wani wasu na kai kashi nan kayi lausun kudin ma an kore ka kasuwa amma but su mutane suna nan kuma suna yin trading kuma suna nan da kudin su wani ma kudin da aka eh, same kudi ne kuke tare da shi same abin da kuke da shi same abin da zai faru yake faruwa da kai da shi to dole ka san menene risk management yawa kan risk management zai magana faran da biro idan kafin ka shiga kasuwa abin da ake nufi risk management ka sanya za ka yi trading wani irin speed za ka sa kasuwa ka ta dinga gudu wanda ko ta tare da risk ba ta affecting ka ba wanda za a yi ko kai asara kuma za ka sake dawa ka ci gaba trading da recovery da wannan ba wai da ka ta yi asara ba kuma kuɗin ka rasa su gaba idan misali kana da 200 dollars kuna gani da kyau na da 200 dollars ina so na shiga Travis street. ya zan ya zan ina da 200 jala sorry sorry to say that na ba ku magana akan siyan koyon kuma ban ba ku number ba wanda yake yake wasu na ganin bidiyon mai haka magana ta number ta shine mai 0s069h1970 ko ka je ka duba kasan description na akwai number na wace za ka number na cikin description video na sai ka dauka to ke idan kana da 200 dollars cikin broker ko a cikin exchanger za ka yi fici ko za ka yi forex trading me kake tsammani ya kamata ka yi ɗauka cewa yanzu trading da muke na derivatives ba sai ina da 200 dala suna son sai kasuwa ya zan yi na dinga shiga kasuwa ina samun kuɗi da 200 dala dinnan? nan kuma kasuwa ba ta dinga against ɗin tana ta zo ta yin wannan kuɗin ba good to go za ka dinga shiga kasuwa da only 10% na kudinka 2 ka gane 20 okay 10% na kudinka 20 akwai inda za a ce ka sa 20 akwai inda ba ka sa 20 wato shi kasuwa akwai lokacin da kake da akwai lokacin da kasuwa take circulation take constellation kasan eh za a je din yanzu ba bitcoin ne analysis tun kwana 18 july ba ni na san insha Allah za a zo nan gurin nan gashi da aka zo nan amma tun an na bada fara kuma cewa tun a sorry a nan gurin nake cewa bitcoin kafin yi wannan abun wannan tun da kowa wata amfani za a zo ya cin mana gurin azumma to irin wannan wanda kana da yakinin za a zo to shine ake shiga irin wannan trade 20%. Three ɗin kasancewar zai cimma inda kake so irin 100% by da trading by da 100% ka bashi 80-70% kasancewar ya eh, zaka cimma wannan gurin to shine zaka shiga 20% amma idan kasancewar a nan gurin ka da wannan irin analysis da kai kuma ana irin fuzge-fuzge to kakka wuce 10% na kuɗinka zuwa 15% 10% zuwa 15 fasan da kudinka ka gani fasantar na kudinka kar ka wuce 10% abu da nake so ga gama shi ne kar wuce wannan abu karka wuce wannan idan ka wuce irin wannan kana tare da irin wannan 200 dollars eh, ibin a ce kasuwa ta against ɗinka number one kai analysis bai ba ta yi hitin SL naka kana wuce wannan 10% za a cire maka almost abin da kai 30 40 sala jihohar da shi su sai ba shi su sai ba idan ka wuce wannan ana cire maka 40 dollar a cikin 200 dollar ko 30 dollar a bashi ma a cire ma 30 dollar between a nan maimakon a karasa 10 dollars zuwa 6 to 5 dollars sai karasa 20 dollar kaga kana da 180 ka sake shiga trading na biyu ka rasa 20 dollar kana da me kana da 160 again ka kara shiga wani trading ya kara against din naka kaga 6 dollar ya fita to tun anan emotion ya riga kama tun anan emotion ya riga kama ka trading din da zaka shiga kai tsaya ya maida ma recovery din kudin ka yana fara baka riba za ku kuma in asara ce zaka zaka ce zai maka recover tun anan ka yi fiyalim so anan abin da za ka yi anan gurin shi ne ka sani trade ba ɗan hau ba ne shi idan har ka san kana yin 10 analysis misali kana, kana samun misali ji mu ce kana samun sabon kana samun sabon sorry bari gyara idan kana trade kafin ka fara wannan da karamin kudi kenan ka riga ka san waye in irin standard 20 da duk ka ka ga auna waye kai kana yin analysis guda goma ko kana analysis guda goma equal to kana samun trade a akalla misali da bakwai to good to go zaka iya shiga trading zaka iya shiga trading sama da 20% za ka iya sa wani zama ma 30 to 40 ba in kai wani analysis za ka iya yi amma ka san kana analysis wata ran kasuwa na against ɗinka in 3 times ba baka hitin ɗin ana hitin stop loss ka baka hitin TP guda daya 10% za ka yi amfani da shi highest 20% so idan kai wannan za ka maintain ɗin kuɗinka za ka yi maintain ɗin idan ma kana da 100x misali kana da 100 dollar ne ma wani strategies da ka bi misali tsarin fara daga 20 dollars ina da 20 dollar ina da 20 dollars zan shiga trades kaga ya kamata na shiga da percentage na percentage nawa ya kamata na shiga kaga ya kamata a ce ina amfani da only 5% na kudi nani nitrogen is some 3 5 dollar 5 dollar shine kowa ya biya rike wannan kana 20 dollar 5% highest 10% highest volatility naka 10% na da 50 dala kana da 50 kana da 50 dollars kwalitin in za ka trade a percentage na ka dole za ka yi amfani da me 10% na kudinka ba ka da zaɓi 10% ayyus na da 100 dollars na da 100 dollars a percentage nawa ya kamata da amfani da shi zan iya amfani da 100 dala ba 10 dala ba ko 100 dala so zan iya amfani da yara na da 100x ko na da 100 dala dole ne amfani da percentage ɗin kasuwa na inda zan shiga kasuwa na capital ɗina 10 to 15 dollars 10 to 15 percent na kuɗi na gani kada mutum ya je wuce haka 15 eh, dollars 15 percent na kuɗi na 10 percent za a cire min almost 20 dollars na trading ko 35 ne amfani da shi 35 equivalent zan iya samun irin almost 10 dollars to 5 dollars and 20 dollars for the closing trade shikenan haka mai 200 na daga mai 150 da ke da wannan mai 200 haka yake sai kuma mai 500 ɗan kana da 500 dollars kun gane 500 dollars 500 dollar daidai yake da za ka yi trading da za ka yi trading da 20 to 20 to 20, dollars to 20 percent sorry 20 to 15 percent za ka sa 15 sorry percentage za mu sa ana nan farko yadda za ku wajen fita percentage wani gyara su idan kana da 500 500 dollars kamar haka zac covenant haka percentage din kasuwar ka shine ne ka je ka saka 10% na kudinka to ko 20% da ka amfani shi haya volatility na kake kenan sai kuma kana da $1,000 in kana da $1,000 dollars kana da $1,000 dollars 1,000x ka gani? Encara one thousand dollars equivalents. Nasıl limit milyon kere sayın. And 1000x So, ka yi amfani equivalent percentage na kasuwar ka za ka iya 5% to 10% 5% ma za ka ba 5 ku ji ba na gaya muku ba percent higher volatility na kudu 10 na tunanin wannan su ne abubuwan da muke amfani da su a trade yawanci ba mu wuce 20 50 150 200 500 1000 so ina fatan kowa gane da risk din account idan ka bi doka kuma kana analysis kana abin da na yi nan wurin ba yadda za ka babbaka account ɗinka before ka babbaka account ɗinka you recover your account you recover your account kuma har da abin da muke kenan muna samu mun san ya zami mai risk ɗin account duk mu yi risk management ba to wannan risk ɗin bidiyo da yake nan zan sake bidiyo na ɗaya na biyu akan risk management and then in the next video kuma zan zo in yi bidiyo akan ankininvesting.com za mu dinga gano bayanai mu gano strong buys or strong sales za a yi so mu koyi pound motor analysis pound motor analysis wani abu zai faru bitcoin ko wani abu zai faru wani sai mu je mu gano mu yi abin nan daga nan kawai sai mu fada kasuwa ko ko mu yi sanin ko mu buy in the next video insha Allah abu da za mu kira dan haka nake cewa na kawo kacin wannan bidiyon sai mu haɗa kuma bidiyo na gaba arewa computer sign out